daga nan birnin washington a gundumar columbia sashen hausa na murya amurka ke magana kai tsaye akan mitoci 60 25 tara a birnin yamai da ke jamhuriyar nijar za ku iya sauraron matashar voa africa akan mita 102.5 sauran gidajen rediyon sun hada da amfani sarauniya fara'a fm nomad dalol fm da kuma niyya da ke birnin kwanni sannan masu mu a ghana za su isa mu tashar fm ta alfa radio da ke kumasi baya ga haka a yaushe muna nan a shafukanmu na intanet wato a hausa.com ko kuma sashin hausa.com. Masu ware barkanku da dare da fatan masu azumi sun sha ruwa lafiya. Mahmud Lalo ne tare da Yusuf Aliyu Harande muke farin cikin sake kasancewa tare da ku. Yayin da ya rage sawo'i a rantsar da gwamnatin Shugaba Muhammadu Buhari a wani sabon wa'adi, batutuwan da ake ta ku ce a kai kan samun nasara ko akasin haka su ne na tsaro da yaƙi da cin hanci da rashawa. duk waɗanda abin da ake faɗa na tsaro na cin hanci da wuce da tattalin arziki mu da 'yan ƙasa ba abin da aka yi. ana na ta ƙoƙari a ƙarfafa wa jami'an tsaro gwiwa ana ƙara musu makamai ana ba su hakkinsu kuɗi ya fi biliyan dubu wato tiriliyan guda aka karɓo su. kan wannan batu muke so kuma ku kira ku bayyana mana ra'ayin ku shin waɗannan nasarori gwamnatin ta shugaba buhari ta samu kuma waɗanne kalubale ta fuskanta cikin wa'adi mai karewa lambar da za a kira ita ce biyu sifili biyu biyu sifili biyar biyu shida biyar biyar kada manta sai an saka alamar ƙari da farko wato plus sai a jiro lambar sannan muna tafa da labaran wasanni da kuma saƙon nasihar azumi amma da farko bari mu fara da shan labaran duniya. Assalamu alaikum. Kasar Ghana na shirin gudanar da kidayar mutanen kasarta a karin farko ta hanyar amfani da manhajar na'urar kwamfuta zallanta. Wannan zai sa Ghana wacce za ta gudanar da kidayar cikin watan Maris na shekara mai zuwa ta shiga layin kasashe irin su Swaziland, Malawi da Kenya a matsayin kasashen Afirka na farko da za su gudanar da kidayar jama'a ta hanyar amfani da na'urar. har zuwa wannan har zuwa zaben farko da aka yi a shekarar 2010 ana amfani ne da takarda wajen rubuta sunayen mutane abin da ya sa kidayar jama'a yakan ɗauki lokaci mai tsawo amma a karon farko a sabon tsarin mai zuwa Gana za ta yi amfani da na'urorin kwamfuta ta hanyar da tauraron dan adam wajen tabbatar da an gudanar da kidayar daukacin dukkan mutanen kasar ba tare da an bar kowa a baya ba mutanen kasar sudan yau sun wuni suna gudanar da gagarumar zanga-zangar neman ganin an kawar da gwamnatin mulkin soja da ƙasar ta kwashe tsawon shekaru talatin tana fama da shi. Galibin hayaniyar zanga-zangar duk an yi ta ne yau a gaban babbar kasuwan nan ta Al-Wahab da ke birnin Khartoum. inda masu zanga-zangar suka yi ta nuna juyayensu da rashin amincewa da irin abubuwan da ake yi na kashe-kashe a ƙarƙashin mulkin sojan yau talata da ita ce rana ta biyu daga garumin yakin neman wadda kungiyar 'yan kwadugo ta buƙaci mutane su yi zanga-zanga don tilasta wa shugabannin mulkin soja waɗanda suka ɗauki ragamar mulkin bayan sun kawar da tsohon shugaban ƙasar umar albashir daga kujerar mulkinsa wani mutum ɗauke da wuƙa ya daɓa wata yarinya wanda ya kashe ta kuma wannan yarinyar mai shekaru goma sha bakwai a cikin wannan mar'aci a yau nan a yau talata a birnin tokyo da ke japan Tashar talabijin ta NHK ta ce an kai farmakin ne akan wani gungun 'yan mata da suke tsaye suna jiran zuwan motar bas ɗinsu a birnin Kawasaki lokacin mutane da lokacin da mutumin ya afka musu yana cewa zan kashe ku shi ma dai mutumin ya kashe ya caka ya daba ma kanshi wuka inda ya kashe kanshi ana tsammanin shekarun shi sun kai shekaru hamsin ya mutu nan take waɗanda suka rasa rayukansu na sun hada da yarinyar na wata yarinya mai shekaru goma sha biyu da haihuwa da kuma wani mutum mai shekaru talatin da tara da haihuwa wanda ake sa tsammanin cewar mahaifin ɗaya daga cikin yaran ne har ya zuwa yanzu dai ba iya gane dalilan da ya sa ya kai wannan farmakin ba labaran duniya na zuwa muku ne daga nan sashen hausa na muryar amurka a birnin washington dc Hukumomin gidajen kurkukun kasar Brazil sun tabbatar da cewar fursunoni akalla arba'in aka hallaka yau a wani fadace-fadace da suka barke a waje a wasu gidajen yari har guda hudu da ke jihar Amazonas da ke arewacin kasar jiya Litinin wanda aka ce fadan yana da alaka da kungiyar 'yan ɓata gari. duk gidajen yarin suna babban birnin jihar manaus inda aka kashe mutane goma sha biyar lokacin faɗan tsakanin 'yan ƙungiyar biyu faɗan ƙungiyanci a karon a gidajen yari a ƙasar brazil ba wani sabon abu ne ba musamman ma idan aka duba ƙungiyoyi masu alaƙa da abubuwan sha masu maye fiye da mutane ɗari aka yi ma yankan rago lokacin wani fada da ya barke a gidajen yarin brazil a shekarar 2017 Yusuf Aliyu Haranda kenan ya karanto mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. to yayin da ya rage sawa'i a rantsar da gwamnatin shugaba muhammadu buhari a wani sabon wa'adi batutuwan da ake ta cece kuce a kai kan ko gwamnatin ta yi nasara ko akasin haka su ne na tsaro da yaƙi da cin hanci da rashawa kamar da za ku ji a wani rahoto na umar faruk musa daga abuja dangane da ire ire waɗannan kalubalen da najeriya ke fuskanta a yanzu karkashin jagorancin shugaba muhammadu buhari na tuntuɓi dr usman bugaji tsohon ɗan majalisar wakilan tarayyar najeriya kuma jigo a jerin 'yan siyasa na kasar. da suka yi ruwa suka yi tsaki wurin tabbatar da cewa an haɗa ƙawancen da ya kafa jam'iyyar apc da shugaba muhammadu buhari ya tsaya takara a kai har ya zama shugaban ƙasa domin in ji ƙarin haske dangane da abubuwan da shi yake ganin cewar su ne makasudin matsalolin da ya sanya ba a ga irin ci gaban da ire-iren su suke fata su ga an gani ko an samu a cikin Najeriya ba. Hakikanin gaskiya wadda ba ta da daɗi ɗaci ke gare ta shine shugaban ƙasa ana sa sallah ya zuwa kafa alwala. Shi ya kamata a samu wanda su gaya mashi wannan duk da cewa ana masa uzuri saboda rashin lafiya kuma ana mashi fatan alheri saboda ana hangen har yanzu in ya tashi ya yadda zai aiki zai iya saboda haka abin da ya baibaye shi ya kasa duk waɗanda abin da ake faɗa na tsaro na cin hanci da wuce da tattalin arziki mu da yan ƙasa ba abin da aka yi ba abin da aka yi wato ma'ana an yi ƙoƙarin a yi abubuwa amma abubuwa ta da suke saboda haka ƙarshen al'amari sai ka rasa menene ma dai aka samu a kai Ni shawara ta shi ne yana da abubuwa guda uku da ya kamata yi na farko shi ne sai lalle ya cire waɗannan da suke zagaye da shi wanda suka hana shi ya gaske al'amura kusan duk wanda yake zagaye da shi ya kamata ya kakkaɓe shi idan yana son ya mulki na Allah da ma'ana ya yi abin da talaka domin waɗannan sun hana shi ma ya gane me ke faruwa kuma sun hana shi ya san ƙasar kuma waɗanda za su iya zuwa su ba shi shawara sun hana kuma su da abin kirki suke na kasar wallahi sai a bar su a masa a masu ci gaba amma sun kashe kasa kuma sun bar ana ta zagin ci shugaban kasa ya kasa yin abubuwa sai ce na biyu magana tsaron nan sai ya koma baya duk waɗanda ya sa suke harkar tsaron nan yake duk sai ya sauke shi sai ya fito da kwai shawarwari da manyan sojojin da suka yi aiki na gaskiya suka bashi takardun nan suna nan in an bashi mika waɗancan mutanen da suka zagaye shi ko karanta su ba na jena in ko yana ana karantawa ku duk abin da yake son a yi ba a yin saboda waɗannan mutane su zaɓi gani amma ne waɗanda ya sa da waɗanda suke shugabancin sojojin da 'yan sabbin yanzu duk sun kasa ya kamata ya san yadda zai sauke su ya kawo daga cikin sojojin har yanzu da kai nagari daga cikin abu nan kuma a saurare su mutane da an aika su an hana su makamai an hana su abinci an hana su alawar alawar nasu an hana su komi. a waje ɗaya na tuntuɓi kakaki a fadar gwamnatin tarayyar najeriya wato malam garba shehu domin in ji shi kuwa a idon ƙasa menene nasarorin da gwamnatin ta samu musamman a bangaren yaƙi da ta'addanci da kuma yaƙi da cin hanci da rashawa inda yake cewa ita matsalar tsaro abun da nake so masu saurare su fahimta shine ba zai yi a ce mutum miliyan ɗari biyu haure da haka za su zauna wani bai maru wani ba wani bai zagi wani bacin zarafi wato duk ƙasashen duniya ba najeriya ba kullum su masu neman kawo fitina a ƙasa salo suke canjawa suna nemo hanyoyin da za su abun lura shine shin gwamnatocin suna ɗaukan mataki da maganin abin to ina ba da tabbaci cewa shugaban muhammadu buhari a matsayinsa tsohon janar na soja ya san muhimmancin tsaro ya san kuma irin matakai da za a yi kuma allah da ana ta kokari a karfafa jami'an tsaro gwiwa ana kara musu makamai ana ba su hakkin su wannan ma za a yi maganin wannan da ya taso wani abu ma sabon ya taso za a yi maganin sa insha Allah mu leƙa magana yaƙi da cin hanci da shahina gaba gaba a jerin abubuwan da shugaba Buhari ya ce zai yi a nan kuma wani irin nasara kuka ga cewa gwamnatin ta samu babban nasara da bai kamata ma a duba ba wai ta maganan kuɗi da aka kakkaɓo su akan mutane da suka ha'inci ƙasa suka ɗiwa ba dan yanzu magana da nake maka ba maganar gidaje ko motoci jiragen sama jiragen ruwa jiragen da aka kwakwace ba kuɗi ya fi biliyan dubu wato tiriliyan guda na naira da jami'ai tsakanin efcc icpc 'yan sanda da kwamiti na musamman da ke fada shugaban kasa na yaƙi da rashawa da aka karɓo su tiriliyan saboda haka an samu nasarori akan wani amma ni in ka tambaye ni cewa babban nasara shine babu babban nasara da wuce ta gyara hali ma da ake samun nasara ga 'yan najeriya domin idan hali bai kyauta barna ci cigaba da yin ta za a yi malam garba shehu kenan kakaki a fadar gwamnatin tarayyar najeriya a tattauna da na da shi a abuja umar faruk musa amurka a abuja najeriya to a can birnin ibadan da ke jihar oyo a kudu maso yammacin najeriya wakil masan umar tambol ya jiyo mana ra'ayin wasu daga cikin mazauna birnin kan wa'adin nan na gwamnatin buhari mai karewa a yayin da ake haramar rantsar da shugaban kasar najeriya karo na biyu da gwamnonin jihohi gobe a najeriya wasu 'yan najeriya sun bayyana ra'ayoyinsu da fatansu sunana tunji Adepoju kuma wanda aka sani da tun ji dan mama mazaunin jihar Osun mun ga kasawa kuma mun ga wanda yake ya bunkasa cikin fannin shugabancin Alhaji Muhammadu Buhari ta fannin doka dai an ga da kokari fannin kasuwanci kuma ya faɗaɗa sosai fannin kayan jirgi jiragen kasa a ina ne kake ganin gwamnatin shugaba Buhari ta kasa musamman a nan jihar Osun nan kai kasawa ba jihar Osun ɗaya ba Najeriya gaba daya. na fannin tsaro dai kowa suna cewa gwamnatin ta kasa kana magana da Alhaji Mustapha Kalban Shagamu. Wannan mulki na shugaba Buhari shekara hudu da yi ba yabo ba fallasa. Sai dai ni fatar Allah ya sa sabon gwamna da zai hau ya dora akan abin da tsohon gwamna ya Ina ne shugaba Buhari ko kuma nan gwamnatin jihar Ogun aka samu ci gaba? Eh an samu ci gaba a yankin da shi gwamna ya fito bangaren ba kenan. Amma mu nan bangaren Ijabu inda bangaren sabon gwamna zai kama nan ne ba a samu ci gaba ba. Shi kuma shugaba Buhari an samu ci gaba a bangaren Southwest. A bangaren kuma mu arewa inda ya fito mu ne ne nan bangaren ba mu samu ci gaba ba kamar yadda su sauran bangarori suka samu ci gaba. Sunana Alhaji Bala Abdulkadir Jada, Coordinator General na Southwest Arewa Community for Atiku. A garin Ibadan nake zaune, mulkin Buhari gaskiya bai yi abin da ya dace da ba. Me kake nuhi? Dukkan sharrukan da ya dau alkawarruka akan ba zai wa ƙasa aiki zai taimaka wa talakawan ƙasa ba da yawan da aka. Dai eh, wannan shekara hudu da ya yi gaba daya ya da malmala ƙasar ne gaba daya ba wani abu na ci gaba da aka samu. To menene fatanka ga mulkin sa karo na biyu in ya rabu da waɗanda suka kewaye shi suka hana shi kallon gabansa suke yaudarar shi to mai yiwa zai iya tabuka wani abu kafin ya sauka sunana ibrahim shi abdullahi sarki hausawa na Shasha market a kore sabo wa ile ondo state tambo da kasan yanayin eh, shugabanci kamar misali mutum ya ba bada gidansa haya ne sai ya samu yan haya waɗanda ba su da tsafta in suka jaye da gidan ya shigo ya ce zai gyara ya ka gani yanayin abin da kasance gare shi ya zama dole ya shiga ya yi dauriya inda ya gani kamun ya mai da gidan yanda yake sai ya ya kawo ondo state hausawa muna kallon wannan mulki akwai kurakurai manya da mai girma shugaban kasa ya samu a kasa na farko tattalin arziki doka da oda matsalar hanyoyi a ina za a cewa shugaba buhari ya ci gaba ko da bangaren hanyoyi wasu an samu dama muna kuma sa matsalar boko haram ba dan shigo buhari ba dan ta kama gaba da jihohin arewa me ya kamata ya yi a wannan karo na biyu ya kara mai da hankali bangaren tsaro misali katsina zamfara kaduna niger hassan umar tambuwal muryar amurka daga ibadan a najeriya to kan wannan batu kuma muke so ku bayyana mana ra'ayin ku shin waɗannan nasarori gwamnatin ta samu kuma waɗanne kalubale ta fuskanta kafin mu buɗe layukanmu a shakata da wannan waka. Ba ku ishara ke ma wani yayi gida ya yi motar. ga mata tara sannan wani ba shi da ahu duka Allah na ƙauna ku. Wani yana da hula goma, takalma sun kai goma, yana da wando goma, riguna sun kai goma, sannan wani ba da silifan duka Allah na ƙauna ku. wani yana da ɗaki nasa ya yi gado ya ƙare yayi yi mataran ya sanya kuma yayi katifa nasa ga rediyo ga canja ga ku kafet fa a ɗaki har da kujeri nasa sannan wani bashi da ke so a duka Allah na ƙaunar ku. Yanzu kuma lokaci ne da za mu buɗe layinmu domin ku kira ku bayyana mana ra'ayoyinku. Lambar da za a kira ita ce biyu sifili biyu, biyu sifili biyar, biyu shida biyar biyar. Amma kada ku manta sai kun saka alama ƙari wato plus sai a saka ɗaya sai a jiro lambar wato alama ƙari ɗaya biyu sifili biyu biyu sifili biyar biyu shida biyar biyar. To kada da ya shafa ana tare ne da sashen Hausa na murya Amurka birnin Washington DC yanzu ana agoguna cewa karfe birnin Mani saura minti sha hudu mun samu kira daga Nasarawa wane ne akan layi? Idris Zakariya mada daga uh, Ungo TV Kefi Nasarawa State. To muna jin kamala Idris. Wato ni da farko shawarar nake son bayar su hmm. yan ta'adda nake son ba shawara da yan Boko Haram. Su tuna fa wannan abubuwan da suke yi misali in suna kashe mutane ne Malam Idris muna magana kan batun nasarori ko kalubale da aka fuskanta a gwamnati ko kuma wannan wa'adi mai karewa na shugaban Muhammadu Buhari. To ba an yi magana tsaro ba? Eh. To tun da aka yi magana tsaro kaga wannan magana yan ta da kaga ta shiga ciki. To muna jin ka. Muna jin ka. Jika. Tsoron Allah su bar wannan tsadanci suke koma su nemi halar kamar da kowa ke nema. shi kuma buhari ya kamata ya duba wanda suke tare da shi misali wanda suke ba shawara tsakani da allah ya kamata ci gaba da aiki da su wanda kuma suke suke suke wannan suke suke da musu daga dama ko kuma suke yi domin neman wani abu a wurinsa to ya kamata yi kokari canza su to mun gode malam idris daga nasarawa zamu je bauchi wane ne akan layi na ayuba garba imam daga kafin madaki a jihar bauchi to muna jin ka ayuba To alhamdulillahi nasarorin da aka samu a gwamnatin shugaba Buhari hmm. a ya yi kokarin ya ɗabi matasa 'yan fawa wannan tabbas an samu ci gaba kwarai da gaske sannan kuma a hidiman Boko Haram ɗin an ɗan samu raguwa kwarai da gaske sannan kuma ya ce ya ce da yara ɗalibai makaranta abinci shi ma wannan an samu ci gaba kwarai da gaske to sannan kuma ɗan matsalar da aka samu shine masu garkuwa da mutane ɗin nan wannan kuma muna kira a yi iya kokari ya daure a ci gaba da yaƙansu Allah ya taimake mu ya ba mu zaman lafiya a ƙasar mu mai magana Ayuba Garba Imam kafin madaki a jihar Bauchi. To mun gode Ajiba bari mu tsallaka zuwa Kaduna wane ne akan layi? Muna layi sai aka lali daga Madarasha ga Arjan Shaw. Wato muna jin kamar Isaka. To ni abin da zan iya cewa a nan shine gaskiya mafi yawanci dai ba ma kallon al'amuran a yanda suke. shi tattalin arziki wani abu ne sannan kuma harkar tsaro din nan wani abu ne ba wai za a dinga dangana mu shugaban kasa komai da komai ba ne akwai abin da mu kankin kanmu 'yan kasa za mu iya yi na taimakawa ba wai sai lele shugaban kasa ba ne komai za a riga ganin laifin shi a kai shi kadai ba zai iya ba ai wannan haka yake sannan dole ne kuma mu rika kallon majalisunmu wai shin menene ma suke yi don ba a iya gane cewa idan majalisu suna zagon kasa mu ba ma bin wannan abin shugaban kasa kawai muke kallo ka gani wannan ya zama dole ne mu tashi saboda majalisa ta fi shugaban kasa karfi idan majalisa ta yi doka mai kyau wanda zai amfani talaka dole ne mu ga an ya amfani mu amma sai su je can suna ta wani abu wanda yake ra'ayinsu ne mutum ga yana tallan shi a gidan tv wannan ba daidai to mun gode a malam isiyaka da kaduna muna kaduna har yanzu wane ne akan layi ana magana ne salamu alaikum alaikum salam kuna magana ne da alhaji ibrahim yara mai sai da a samu na kalairar larkar jami'a to muna jin ka alhaji ibrahim wato alhamdulillah game da maganar tsaro da ake a kai shi ba tsaro ba hadda ma batun cin hanci da rashawa da sauran wato matsaloli da nasarori da aka samu boko haramun ina zuwa mm. boko ta ga kamar shi wannan yin garkuwa da mutane da sauransu ya bambanta da boko haramun wanda yake shi kaga boko haram din na wannan yan satan eh, satan mutanen nan sukan tsibi abun su shigo gari su kashe mutane ko kuma su dauki wanda za su dauka su fita da shi domin neman kuɗin fansa kuma ba da bayan haka ka gani dole a ma gwamnati uzuri anan da idan suka yi wani abun shin gari fa suke dawa su zauna a gidajen su ba a wanda ita ma wanda yake ba tabbas din da security zai zuwa ciya shigo cin gari ya kama su bai san su ba kamar unlike da ita boko haram wanda yake tana cikin jeji ne za a iya fita a yake su wannan ko ba su ya ba saboda an yi wakin kokari sai dai kawai sake cewa ci gaba da addu'a kuma gwamnati ta sake sanin matakin za ta dauka kan irin wani al'amari ni ya zo da mun zan ba da ki to muna godiya bari mu je ondo a wane ne akan layi hello na ondo kana jin mu to kaman layin na shi ya katse yau waya kan layi aminu ne aminu shi yau daga ore yau wato muna jin ka yawa wato ni abin da zan iya cewa game da wannan mulkin baba buhari din mm. to gaskiya alhamdulillah saboda na ɗaya dai kaga kanmu ya waye mu 'yan najeriya kowa ya san matsayinsa sannan kuma an samu kamar me kake nufi in in kace kai ya waye ko ya san sa me kake nufi kenan eh abin da nake nufi kaga yanzu mun gane wa'anda yake suke tsaunan Najeriya ko mun gane wanda ba sa tsaunan Najeriya mhm. sannan mun gane wanda suke son kowa ya ci gaba mun gane ko ba sa son ci gaba mutane aljihun su kawai suke so da yan uwansu to kaga wannan ma babban ci gaba ne tunda duk abin da ka sani zaka yi sanin hanyar zaka iya maganin ko ba mhm. haka ba mhm. sannan kuma kaga ainihin arewa an samu wayewar kai ci gaban karatu domin da ka ga arewa mu ba ɗauki karatun boko da muhimmanci ba amma zuwan baba ɗin nan an bayyana ma kowa daraja ilimi kuma kowa ya gamsu da shi sannan bangaren noma shi ma kaga an samu ci gaba matasa wanda da suna kyaman zuwa su noma yanzu kaga sun zage to kaga wannan babban abin godiya ne shi ma wannan wani abu ne wanda zamu iya godiya a kai kuma sannan muna ƙara fatan Allah ya kawo lokacin da tsaro zai inganta a Najeriya. to mun gode malam aminu bari mu je kwara wani ne a kan layi Assalamu alaikum wa rahmatullah mai magana Bello Garba na Sokoton Najeriya mai bula wasu kala kala daga nan kwara. Ya alaikum salam muna jin ka tu eh, malam Bello. Gaskiya idan muka duba gaskiya mulkin ba Buhari idan muka duba gaskiya wani bangare an samu an samu ci gaba musamman ma bangaren tsaro. Amma abin da shahi wutar lantarki da da rayuwa mu dai gaskiya yankunan yankin mu na jihar Sokoto gaskiya abin ya zama ba mu samu ci gaba ba dan yanzu haka a birnin Sokoto lokacin cikin azumin da sai ka sai fiya wata ne kankara naira hamsin kuma ba mu da wutar lantarki da haka muna kira ga mai girma girma shugaban kasa to Allah a taimaka mana a magance mana irin wannan matsaloli da muke fama musamman ma a jihar Sokoto gaskiya babu ruwan sha kuma babu wutar lantarki wannan wannan ita ce mata na gode biyayi. muna da kira kuma daga taraba mun gode malam bello garba dinawa wane ne akan laye a taraba ana magana da fulai jawar manu karamar hukumar gasa a jihar taraba na wato muna jinka to abin da ya faru abin ya kamata baba buhari ya mai da hankali a wannan sabuwar gwamnati nasa ya tsaya a kan harkokin tsaron nan sosai a yi garan bawul ma shugabannin jami'an tsaron nan gaba daya kamar me waɗanne irin nasarori aka eh. samu kuma waɗanne irin kalubale aka fuskanta eh an samu nasarori maganan boko haramun an rage mata ƙarfi sannan bangaren hmm. maganan fadace-fadace wani wurare sun an samu sauki wasu wurare kuma yanzu kamar zamfara da katsina kaga karuwa yayi amma gaskiya fi sabilillahi mu irin taraba adamawa da benue da plateau abubuwan an samu sauki saboda haka muna roƙon gwamnatin tarayya shugaba buhari ya ƙara mai da hankali wajen maganar tsaron nan da fatan ubangiji allah zai taimake mu ya kawo mana zaman lafiya wannan shine babba to madalla mun gode kuma da wannan kira naka ka kawo karshen ɗaukan wayoyin naku muna godiya kwarai da gaske ga dukkanin waɗanda suka kira domin su bayyana ra'ayinsu yanzu kuma sai labaran wasanni wasanni a takaice Za soma labarin wasanninmu na ranar yau da tsohin 'yan wasan kungiyar kwallon kafa na club din Real de Madrid na kasar Spain inda a yau talata 'yan sandar kasar suka cafke waɗansu daga cikinsu da sun kada da Raul Bravo da ke kasancewa kusa a cikin badakalar nan ta ɗanyen aikin shirya waɗansu cogen wasanni a 'yan shekarun da suka gabata domin nasara a wuraren caca ba a da bayan Raul Bravo akwai Borja Fernandez ɗan dan shekaru 38 da haihuwa da Carlos Aranda shi ma dan shekaru 38 da haihuwa dukkan su tsohin taurarin kungiyar kwallon kafa ta Real de Madrid ta kasar Spain haka ma 'yan sandar na kasar Spain a cikin wannan badakala ta cogen wasanni na kwallon kafa 'yan shekarun da suka gabata sun dakatar da Samuel Sanz Alonso da Inigo Lopez. Har yanzu muna kasar Spain inda a yau talata dinnan rediyon yankin Katalan Rak Juan na kasar Spain ya ce kungiyar kwallon kafa ta Barca ko kuma Barcelona ta Spain za ta bada sanarwa yau talata dinnan na korar kocin ta ciya da Ernesto Valverde wannan ko ta la'akari da kashin da kungiyar kwallon kafa ta Barcelona ta sha Anfield inda Liverpool ta kasar Ingila ta lailaye ta da ci hudu da nema bayan ta ce Liverpool din da ci uku da nema mako guda da gabata Haruna Mamman Bago na birnin Kwani Kwanni sashen Hausa na murya Amurka daga birnin Kwanni a jamhuriyar Nijar. kuma da albarkacin azumin watan Ramadana ga wannan sako na tasirin azumi. Assalamu alaikum suna eh, sunana Habila Rabiu mazauni Nyamai a jamhuriyar Nijar. Lokacin azumi nakan ji eh, gaskiya shauki kuma nakan shi yanayi na watakila lahiyar jiki yana bamban da lokacin da ba na azumi ba wannan kenan na biyu kuma babu shakka lokacin azumi idan ka dubi watakila halayya ta ciye-ciyen abinci wanda ake ta yi akai-akai wanda idan ba lokacin azumi ba ne to in lokacin azumi ya zo ya tsaya gaskiya gaskiya wannan abubuwan suna ja baya suna da giwa inda watakila idan aka zo ma bude baki ne bai wuce a ce abu ɗaya biyu ba amma kuma idan lokacin da ba na azumi ba ne ka gani a yi ta kwashe-kwashen da wani lokaci sai ya zama illa ga lahiyar jiki to akan haka gaskiya tasirin da yake da shi gare ni shine ina amfanuwa da lahiyar jiki sosai bisa ga lokutan da suke ba na azumi ba ne sannan kuma nakan ji natsuwa sosai kwarai da gaske. to yanzu kuma ga labarai a takaice. mu da takaicen a masu hasashen yanayi a nan amurka sun kara jan hankalin jama'a dangane da matsalar ambaliyar ruwa da za a iya samu a tsakiyar yau a nan kasar ta amurka hukumar kula da yanayi ta bayyanar da cewar an samu matsananciyar guguwa da ta shafi jihohi na yankin tsakiyar amurka wanda hakan ya jawo a mutuwar rayuka. Kasar Ghana na shirin gudanar da kidayar mutanen kasar ta a karan farko ta hanyar amfani da manhajar na'urar kwamfuta zallanta. Wannan zai sa Ghana wacce za ta gudanar da kidayar a watan Maris na shekara mai zuwa ta shiga layin kasashe da suka hada da su Switzerland, Malawi da Kenya a matsayin kasashen Afirka na farko da za su fara gudanar da kidayar jama'a da ta wajen amfani da manhajar da kuma na'urar kwamfuta. Mutanen kasar Sudan yau sun yi wuni suna gudanar da gagarumar zanga-zangar neman ganin an kawo ƙarshen mulkin soja a kasar. To a da kai Yusuf masu aro baki da abin da ya sauka kenan a jerin shirye-shiryenmu ne yau sai kuma gobe na Allah mu za ku ji wata tawagar abokan aikinmu da wani sabon shirin idan Allah mu. da karfe 6 na safe agogon najeriya nijar kamar da chadi wato karfe 5 kenan agogon ghana kada manta da lokacin da ake so a sake sauraron wannan shirin za a iya zuwa shafukanmu na intanet wato voahausa.com ko kuma sashen hausa.com yanzu madadin shi yusuf aliyu harande da ya taya ni gabatarwa da julie leathers gresham da ta haɗa shirin baki ɗayansa sai injiniyan mu nelson muhammadu dalo ke cewa kwana lafiya daga nan sashen hausa na amurka a birnin washington dc